Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. sojojin kundin bala a daka babban birnin kasar bangladesh sun afka wurin cin abincin nan na zamani inda wasu da ake kyautata zaton 'yan bindigar isis ne suka yi garkuwa da mutane akalla ashirin ciki har da 'yan kasashen waje da dama an ce an kubutar da wasu daga cikin mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani rauni ba yayin wannan aikin ceto mutane an yi ta jin barin wuta zuwa safiyar yau asabar bayan da sojojin kundumbalar suka isa wurin sayar da abincin wato kimanin sa'o'i goma da fara garkuwa da mutanen wasu rahotannin na cewa musayar wuta ta zo ƙarshe ana wato an hana 'yan jarida kusantar wurin cin abincin inda aka girke motoci masu sulke da dama da yammacin jiya juma'a ne dai 'yan bindigar da suka kai hari kan wurin cin abincin tuni isis ta yi ikirarin kai wannan harin to amma ba a tantance asalin maharan ba tukunna 'yan sandan bangladesh sun ce an kashe jami'an su biyu kuma mutane akalla ashirin sun samu raunuka wasu ma na cikin mawuyacin hali kafar labarai ta amak wadda ke da alaka da 'yan bindigar ta ce an kashe mutane ashirin a harin to amma hukumomi sun karyata wannan rahoton ba a tabbatar da tartibin adadin mace-macen ba tukunna. hukumar 'yan sanda ta ce kimanin 'yan bindiga takwas zuwa tara ne suka shiga wurin cin abincin mai suna artisan bakery wanda ke unguwar da aka keɓe ma jami'an diplomasiyya a daka da misalin karfe tara da rabi na dare agogon wurin fadar shugaban amurka ta white house ta fitar da wani rahoto da aka daɗe ana jira na farar hulan da aka kashe a hare-haren da jirage marasa matuƙa suka kai a wuraren da ba fagagen daga ba ne rahoton na cewa farar hula tsakanin 64 zuwa 116 aka kashe a irin wannan yanayin daga shekarar 2009 zuwa 2015 mai magana da yawun fadar ta white house josh anis ya ce dabarun gwamnati na yaƙi da 'yan ta'adda za su fi zama sahihai muddin suka zama a fayyace kuma shugaban ƙasa ya bayar da wani umarni ƙarƙashin hurumunsa da zammarar samar da ƙarin bayanai kan yadda za a daɗa kauce ma ritsawa da farar hula da kuma bayyanawa idan hakan ta ma faru rahoton ya shafi mace-macen da suka auku a wuraren da ke wajen abin da gwamnati ke kira wuraren ɗauki ba daɗi hakan ya haɗa da hare-haren pakistan da yemen da libya da somalia amma banda na afghanistan da iraki da siriya adadin na gwamnati ya gaza kiyasin da ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba suka bayar wanda suka kama daga 200 zuwa fiye da dubu ɗaya. rahoton ya ce karancin adadin da gwamnati ya biyo bayan amfani da ingantattun bayanan sirri da kuma amfani da dabaru irin wato irin waɗanda ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba ba su da su don haka nan suke dogara ga rahotannin kafafen yada labarai masu cin karo da juna da kuma wasu 'yan bincike hakan nan attorney general ɗin amurka loretta lynch ta ce za ta amince da shawarar ƙwararrun jami'ai da kuma na hukumomin gwamnatin tarayya waɗanda ke binciken amfani da adireshin imel ɗinta a maimakon na gwamnati da hillary clinton ta yi lokacin tana sakatariyar harkokin wajen amurka ana kyautata zaton hukumar bincike ta fbi za ta kammala ta kwanan nan ƙwararru a fannin shari'a sun ce ba wato ba su tsammanin za a sami 'yar takarar zama shugaban amurka ƙarƙashin jam'iyyar dimokrat da wani babban laifi da take magana a wani babban taro a colorado jiya juma'a lynch ta jaddada cewa ƙwararrun jami'ai da kuma masu bincike na ma'aikatar shari'a na aikinsu ne ba tare da wani na kaɗa su ba kuma sun fara aikin nema tun ma kafin a naɗa ta a tony janar lynch ta ce wato daidai ne mutane su jefa ayar tambaya kan ganawar bazata da ta yi da tsohon shugaba bill clinton wanda shine mijin 'yar takarar shugaban ƙasar da yawa daga cikin 'yan republican da ke majalisar tayar amurka sun ce wannan ganawar ka iya tasiri kan binciken da ake kan adireshin imel ɗin wanda tun da ma suke kokawa cewa ba a gudanar da shi cikin gaskiya jiya jama'ar lynch ta sake jaddada cewa ganawar da suka yi na tsawon minti talatin a filin jirgin saman phoenix ta'allaka ne kan batutuwan da suka shafi rayuwa da jikokin clinton da kuma tafiye-tafiye na baya-bayan nan to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mutane akalla shida sun mutu bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta kan wasu motocin bas-bas biyu a kenya daura da kan iyakar somaliya jiya jama'a 'yan sanda da suka je wurin sun tarar an bindige mutane shida har lahira a cewar babban jami'in 'yan sanda joseph barnett wanda ya kara da cewa ana shirin farauto 'yan ta'addar ana kyautata zaton wasu farar hula hudu da wasu masu gadi biyu na cikin waɗanda abin ya ritsa da su wasu matafiyan kuma akalla biyu sun samu raunuka ƙungiyar al-shabab wadda tsatsorar ƙungiyar 'yan bindigar da ke ƙasar Somalia mai makwabtaka da kenyar ce ta kai makamantan wannan harin a matalauciyan yankin wato a matalaucin yankin arewa maso gabashin kenyar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmed zai gabatar muku da shirin karamin sani a sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Ya rabbi sarki mai a ka taimake mu dan ranar jima'a. Kalagata mu ta yau da muka yi ta kumban da tare zu muka yi. To madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana akan ziyarar da kwamishinan kiwon lafiya na jihar Bauchi ne. ta kai fadar mai martaba sarkin Misau dangane da faɗakarwa da kuma wayar da kan al'umma game da shirin na gwamnatin tarayya na ceton ran mutane miliyan guda da gwamnatin ta bullo da shi. Rahotonmu na biyu zai yi magana akan mahimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu da kuma yadda bambancin haihuwa a asibiti yake da wanda za a yi ta a gida. Rahotonmu na uku kuwa zai yi mana magana ne akan makon lafiya karo na biyu da ya gudana a jihar Kano. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai magana ne akan kiran da likitoci suka nace yi domin kula da tsabtar muhalli don inganta lafiyar yara da mata da kuma dukkanin al'umma a waraɗin jamhuriyar Nijar. Baya ga waɗannan rahotannin za ku ji mu da ci gaban faɗakarwa da Dr. Hafsatu Rufa'i Sunusi, wata ƙwararriyar likitan yara da ke asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria game da cutar sankarar jini. sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. To zani tambaya taro jima'a ina da tambaya domin ni sani. Mai tambaya don ba shi ba ta da tambaya ne za a sani. Ya rabi sarki mai jima'a da murara ranar jima'a. Shirin gada ni ji Amerika suka yi na halba ba kai ga wata in shi na da umfani mu jiya. In shi na da umfani su mata. Biyo bayan bullo da shirin ceton rayukan al'umma da gwamnatin tarayya ta yi, hukumomi a jihar Bauchi sun bazama domin wayar da kan al'umma domin samun nasarar gudanar da shirin. Wakiliyarmu na jihar Bauchi na ɗauke da rahoto. Kwamishinan kiwon lafiya Dr. Halima Musa Mukaddas ta kai ziyara fadan mai martaba sarkin Misau dangane da muhimmancin ceton ran mutane miliyan guda da gwamnatin tarayya ta bullo da shi. Gasa ne gwamnatin tarayya ta sa a kan fannin kiwon lafiya na kowane jiha. Wannan gasa za a yi su ne a kan cewa za a shiga gidaje da dukkan sako-sako da ya kama a duba eh, ci gaban da za za a samu a cikin shekara guda kan wasu kuɗaɗen da za a bamu na mu yi harkan kiwon lafiya a garuruwan mu idan aka ga mun samu ci gaba shine za a bamu na eh, wani kuɗi gaba in ba a ga wani canji ba to ba ma cikin kason na gaba to mai martaba fannonin nan guda eh, eh, shida da ake magana fanni ne na haihuwa a asibitoci tare da kwararru. na binsu akan ciwon malaria musamman da ya shafi yara da mata masu juna biyu na ukunsu kan shi rigakafin da muka samu nasarori da yawa muna son mu samu nasara fiye da wanda muka samu a da to na hudunsu kan inganta cin abincin yara tun daga haihuwa su samu isasshen nono daga baya kuma su samu ingantattun abinci eh, na gaba da shi shine na vitamin a sai eh, kuma na kare mata da yara daga cutar hiv da dukkan gida ga baki daya so wa'annan fannoni an sa kuɗi kowane jiha za a bata miliyan ɗaya da rabi dala akan wanda za ta yi amfani da shi ta samo wasu nasarori akan waɗannan fannonin da na faɗi duk wanda ta samu nasara idan ita ce na farko a arewa maso gabas misali za a bata kyautan dala dubu ɗari biyar idan ita ce na farko a najeriya gabaki ɗaya tana da kyautan dala miliyan ɗaya to wannan gasa muna sa ran da taimakon allah insha allahu da rawan da kuke takawa kuna matsayin shugabanninmu dr halima musa mukaddas kenan kwamishinan kiwon lafiya mai martaba sarkin misau alhaji ahmad suleiman ya bayyana jin daɗin sa yadda suka sako masu sarautu a fannin kiwon lafiya babu shakka kowaye ya ga irin yadda ku fito ma niyyar ya san da cewar an sami canji na alkhairi domin yadda aka ɗauko yanzu ke martabar traditional institution wata. sarakuna da irin wannan ya nuna cewar ana su a shiga cikin kasar sosai domin aiki da ya kamata bisa ga abin da firin su aka samu da kamar na wajen yancin cututtuka guda shida da aka ta bangalu da kansu da aka canja rawar ko mu ya san da cewar yanzu shi yasa aka kai ga cin da cewar najeriya ta fice ta cewar an yi maganin wa'annan abubuwa da ya zama cewar kasar nan tana cikin wannan yanzu da muna jiran sakamakon cewar an tudda shan yin ko to yanzu dai alhamdulillah kuma na tabbatar cewar shigowar traditional institute sarakuna shi ya kai ga wannan cire cire wannan nasar to dama haka yake dan dai aka ja jama'a jama'a suka san abin da ake ciki za su iya da gudunmawar su amma lokacin da za a zauna a can a ofis a shirya wani abu da ba a san abin da ake ba don tabbatar cewa za a yi nasara ba to na yi farin ciki kwarai da gaske a tabbatar dukkan yawa na kuma za su yi farin ciki ɗan wanda ga ɗauko wannan sabbin abubuwan da kusa hadas duka ga baki daya da ne shi cewar a saving na 1 million lives kuma na shi zancen wanda shafi shirya arewa ta maso gabasin nan na da ginin cewar ba za mu cin nasara ba sarkin misau alhaji ahmad suleiman kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Halartar awo ga mata masu juna biyu riba ce da ake samu wajen kula da lafiyar uwa da ɗanta yayin goyon ciki da haihuwa. Halimatu Abdullahi ta zanta da wasu mata a dutsen jihar Jigawa da suka yi mata bayanin akan ribar da suka samu sakamakon zuwa awon ciki yayin da suke da juna biyu. Zuwa awo yayin da mace ke da juna biyu wani abu ne mai mahimmanci a gare ta. Wanda ta hanyar zuwa awo ne jami'an lafiya ke faɗakar da mata masu juna biyu. muhimmancin awo gami da muhimmancin haihuwa a asibiti domin kare uwa da kuma jaririn da ke cikinta yayin da ta zo haihuwa kowane irin muhimmanci masu zuwa awon ke gani yayin da suka je awo? Na zanta da wasu mata. a babban asibiti da ke birnin dutse. Sunana Aisha Isa. Ya yaran ki nawa? Yara na ɗaya. Haihuwa na nawa kenan zaki? Ta biyu. To wancan karin da kika haihuwa a asibiti kika haihu ko a gida? Asibiti. Kin iya haihuwa da kanki a wancan lokacin? A'a operation aka. me ya jawo aka yi miki aiki saboda an ɗau jinkiri an kwana an yi shi ne dalili yayin da kika fara naƙuda shin za ki zauna a gida ne kamar wancan karan ko kuma wani mataki za ku ɗauka ito eh kamar da yadda asibiti ake cewa idan ta huce minti talatin ana so a zo asibiti ta ka iya zuwa asibiti Suna na hawa haihuwar ki nawa haihuwa ta biyu zan yanzu wancan haihuwar da kika yi na farko a asibiti kika haihu ko a gida a asibiti na haihu kina zuwa awo kenan ina zuwa awo duk lokacin da aka samu baya wuce zan dawo yaya kike ganin muhimmancin awo gaskiya zuwa awu yana da matukar muhimmanci sakamakon matsaloli da dama idan kana tare da su idan kana zuwa za su zo maka da sauki to yanzu kuma ga ki zaki ya haihuwa ta biyu shin zaki zauna a gida ne ki haihu ko kuma daga zarar kin ji nakuda zaki garzayo asibiti na ai ba zan zauna ba daga na ji alamu zan ta garzayo asibiti sakamakon na samu gudunmawa sosai a wancan haihuwar da zan yi shi yasa ba zan yarda na haihu a gida ba Metrom Hassana shugaba ce ta sashen kula da awon ciki na babban asibiti da ke birnin dutse ita ma ta yi ƙarin bayani bayanin da muke wa mata masu juna mukan gaya musu abubuwan da ya kamata su ci ya gina musu jiki ya kara musu ƙarfi sannan kuma ya kare shi daga cututtuka muna ba su shawaran abubuwan da idan sun gani za su taho asibiti ko da ba ranar awon su bane to wa'annan abubuwan da in sun gani za su taho asibiti sun haɗa da ciwon kai mai tsanani jijjiga zazzabi mai zafi jinkirin fitar mabiya ko kuma jini ya fara zuba kafin haihuwa sannan akwai ciwon ciki mai tsanani akwai fitar zaren mabiya to yayin da matan nan suka zo awo duk kuna yi musu irin waɗannan bayanai to me yake jawowa waɗansu suke haihuwa a gida ko kuma bayan sun sha doguwar naƙuda an wahala sannan kuma a taho asibiti a nan dai gaskiya muna iya bakin ƙoƙarin to amma kuma kin san idan aka koma gida kuma ba da dokar fitar ma ba hannunsa yake ba ko da miji ya isa da matarsa za ka ga cewa yana bin umarnin iyaye iyaye sukan kawo cikas wajen fitowa da matan nan a kan kai idan sun fara nakuda to idan dai har haka ne malama hasana wace shawara za ki ba wa mazaje da su kansu iyayen mijin da ma masu ruwa da tsaki a kan harkar haihuwa gaskiya akwai kalubale da yawa ya kamata a ce a wayar da kan sirikai ko kuma a gwamnatance Don Allah mazajen su dinga ba da izinin matansu ko rashin lafiya ce ko haihuwa a garzayo maza a taho asibiti a zo a haihu. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi. A jihar Kano an gudanar da makon lafiya karo na biyu, shirin da aka bullo da shi domin kula da lafiyar ƙananan yara da mata, Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da ƙarin bayani. Babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano Dr. Sharif Yahaya Musa ya bayyana cewa an gudanar da wannan shiri a asibitoci biyu a kowace mazaɓa da ke cikin faɗin jihar Kano. Makon mata da ƙananan yara ana yin sa ne saboda a daɗa faɗakar da iyaye da masu riƙon yara amfanin kai yara zuwa a yi musu allurar rigakafi. Allurar rigakafin nan ta yau da kullum allurar rigakafin nan da muke ta faɗakarwa a kan cututtuka da suke halaka ko raunata yara ƙanana 'yan ƙasa da shekara ɗaya wannan shine kawai a matakensa. su kuma mata kuna duba muhimmancin zuwan su awo ne don na ji an ce makon mata da ƙananan yara ai shi shine na ce makon mata musamman masu ciki da ƙananan yara su wato ana nuna musu kuma ana yi musu a yi musu awon ciki a ba su allurar ta kariya ta titi din nan sannan kuma a ba su magunguna na ma wanda ake ba wanda idan suka je awo to ba kawai magunguna da awon za a yi musu ba za a zauna da su a nuna musu muhimmancin zuwa asibiti na kansu kenan sannan kuma a nuna musu da muhimmancin kai yaran da suka haifa asibiti a ta yi musu allurar rigakafi har zuwa su yi wata tara ko shekara daya shi wannan shiri a asibitocin birni kawai kuke gudanar da shi ko kuma dukkan asibitoci da ke karkashin wannan hukuma taku wato ba za mu ce dukkan asibitoci ba amma zan iya ce zan ce dukkan mazaɓa ana ɗaukar asibiti guda biyu dukkan mazaɓa muna da mazaɓu 484 so duk mazaɓa ana buƙatar ta samar da asibitoci biyu to a nan abin shine idan maza ba ta da asibiti biyu sai a ce ta samar da wani guri inda zai zama shine gurin da za a iya samar da wannan aikin a gurin zai iya yiwuwa kofar gidan mai unguwa ko hakimi ko dagaci ko dai wani guri inda yara suke taruwa a sa wannan gurin a ce wannan shine asibiti na, na, na wucin gadi a wannan mazabar wannan magunguna da kuke bayarwa a lokacin makon mata da ƙananan yara saya ake ko kuma kyauta kuke ba da shi ai wannan magungunan duk gaba ɗaya kyauta ne gaba ɗaya kyauta ne akwai magungunan kamar yadda na ce da kai da ake ba mata da kuma wanda ake ba yara da kuma allurar rigakafin na yau da kullum da ake samarwa a gurin duk abubuwan nan da ake samarwa a gurin kyauta ne to kuma ya fitowar mutane ga wannan shiri wala alhamdulillah kamar yadda na ce ai mukan faɗakar wannan aiki yana da yana tattare da masu wanda suke faɗakar da iyaye da sauran mutane cewar ana gabatar da gangami na wannan aiki su faɗi gurin da ake yi ana tunanin mata za su je da masu riƙon yara kuma alhamdulillahi a wannan aikin da muka yi na watan mayu mun samu fitowar mata da yara zuwa guraren da ake da aka gabatar da wannan aiki Dr. Sharif Yahaya Musa babban jami'in gudanar da rigakafi na jihar Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga Kanon Dabo. Su ma likitoci a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar sun ƙara jaddada muhimmancin kula da tsabtar muhalli, in ji wakilinmu Shu'aibu Mani. Likitoci sun nace kira a dukufa ga tsafta domin kawo kariya ga ƙananan yara. Malam Sanu Ila, wani jami'in kiwon lafiya a likitar alfarma. Yawwa kamar yanzu dai muna cikin lokaci wanda ya shigo akwai majina akwai zawo da amai na yara shi dai ne yanzu an kirsorta dai ke dan haddaba yara dai eh. to ka magana zawo da amai muke jawo shi to jawo da amai dai kowa ya sani dai rishin tsafta ke kawo shi rishin ijen kenan in babu tsafta dole ne a samu matsala ga yara eh, ga wannan cututtuka da kai magana akalla nan kuna samun yaro na alfarma an kawo shi baya lafiya yawa to amma da ya gayi ni ana samun kamar yaron da ya kai biyar haka eh wani bi a dan samu masu zawon kamar ko mutum biyu ko uku amma dai aksari dai an samun majina yanzu babu wata yan masassara haka eh to ai da an ce majina akwai masassara surtu ungoyinmu na nan mara ɗaya kaga aksari tsafta ta yi kaɗan wani ɗaya ma sun goya bayan likitoci cewa rashin tsabta babba illa ce ga lafiya muhammadu isa kwanda wani mai kare haƙoƙin farafulla tsabtace muhalli yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara lahiya kuma muka lissa yanzu kamar wannan cuta ta cizon sabro da duk wasu cututtuka wanda ake ɗoka duk daga cikin inda ke da dauɗa ne suke samun kwayakwansu duka har suna samun mutane cuta ina kiran ka ga mataye Eh, to kiran da muke ba ga mata kaɗai ba ma duka da masu gidashe yana da kyau a zanki tsaftace muhalli da hanyoyi kuma duka a zanki sa tsafta a cikinsu don a kiyaye duka wasu malatoti wanda ake doka daga cikin a cikin birane ina kira ga magabata eh magabata su ne na farko wa'anda ya kamata su yi magana bisa ga tsabta kenan su ya kamata su sa duk matakan da ya kamata don a kiyaye da eh, tsaftace muhalli yan magana kan ce tsafta dai cikin addini malam sanu ila a alfarma wani shan kunne za a yi ma uwayen ɗaya ya zama mataki na riga kan cututtuka ga ƙananan yara kowace uwa dole sai ta kula da ɗiyanta kenan in yaro za ya ci abinci a samu sabuni da ruwa a wanke mai hannun shi ya ci abinci in ya dawo daga wasa a kula shine dai kawai in aka kiyaye wannan da zan share gidanta da barin wata shara da wasu ruwa hakan ga na wanke wanke da wani mai duk suke tara wannan duk ya kamata a samu wuri inda za a zanki samu ana zidda su tunda duk gamu da kwalbatai nan da wani ne yana da kyau a ce duk an kula an kiyaye yara bisa ga wannan eh Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar to madalla yanzu kuma sai bayani daga bakin Dr. Hafsatu Rufa'i Sunusi kwararriyar likitan yara da ke asibitin koyarwa na jami'ar jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria akan cutar sankarar jini. Mutane da yawa suna tambaya su ce to shi ita wannan sikila ba ta da magani ne? Ba ta da magani ne akwai magani. Akwai magani da zai iya ya yaye cutar ko gaba daya ko ko dai a samu ragowa sosai sosai matukar ragowa. Ah, akwai magani yanzu wanda ake ce ma hydroxyurea hydroxyurea ƙwarorin magani ne waɗanda suke taimaka ma mai cutar sikila kada ya samu crisis suke taimaka ma jininsu rayuwar shi tafi kwana ashirin yadda za su iya yawan ƙarin jini da ake musu ko canjin jini zai ragu yakan sa su samu jin daɗi su samu walwala yakan kuma ƙara rage musu duk wata larura da take tare da cutar sikila bai cire su cutar sikila ba bai yi maganin cutar sikila gaba ɗaya ba amma ya rage tsananin ciwon da suke zuwa da shi zai rage tsananin yadda za su samu stroke ko su samu chest syndrome ko su samu priapism ko kuma ma duka wannan ciwon da rashin jini din da kuma ciwon kafafuwa da na da na ƙashi so abubuwa ne waɗanda ga sunan har yanzu dai ana ta ci gaba da bincike akan shi cutar sikila amma cuta ce wadda a da za ka ga a najeriya kashi tamanin cikin ɗari na masu ciwon sikila suna mutuwa kafin su kai shekara biyar amma yanzu ba haka bane suna nan da yawa sun kai shekara 20 30 40 akwai wadda na sani ta haifi 'ya'ya takwas sai da ta kai shekara arba'in da takwas sannan Allah ya ɗauki ranta a yanzu aka akwai tsohuwa a Legas wanda shekarun ta tis'in da biyu 92-93 years kwanan da ce celebrating birthday dinta so a yanzu cutar sikila akwai hanyoyi da dama wannan canjin jini yana matuƙar taimakawa hydroxuria tana matuƙar taimakawa sannan kuma in an bi an nace da zuwa asibiti ana bin shawarwarin da malamai kwararriyar likitan yara da ke asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariya kenan Dr. Hafsatu Rufa'i Sunusi take bayani akan cutar sankarar jini yadda take da kuma illolinta. Zaharaddin Sani Funtuwa ne ya aiko mana da jawabin da likitan ta yi a wani taron gangami akan rana ta musamman da ya gudana domin yaƙi da cutar sankarar jini. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice sojojin kundin bala a daka babban birnin kasar Bangladesh sun afka wurin cin abincin nan na zamani inda wasu da ake kyautata zaton 'yan bindigar ISIS ne suka yi garkuwa da mutane akalla ashirin ciki da musamman 'yan kasashen waje. sojojin wato wani harin jirgin saman sojojin gamayyar da amurka ta jagoranta ya halaka wasu manyan kwamandojin isis biyu a makon jiya daura da birnin mosul a cewar herkwatan tsaron amurka ta pentagon jiya juma'a mamatan sun hada da mataimakin ministan yaƙi wanda ya jagoranci isis wajen kama birnin mosul a shekara ta 2014 kawar da waɗannan jagororin 'yan ta'adda daga fagen daga zai share ma sojojin iraki hanyar wato sake kwato birnin mosul tare da taimakon sojojin gamayyar ƙasashe a cewar mai magana da yawon pentagon peter cook waɗanda aka kashe ɗin su ne mataimakin ministan yaƙi na isis basin muhammad ahmad sultan al-bashiri da kwamandan soji hatim talib al-mumdi Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.